ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon ka wannan tasha ta mai albarka sannan ka daure kai mana liking da shiya na wannan bidiyon mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon so yau update dinmu akan wani sabon mining ne wanda ake yin sa a telegram mai suna Warm Fire slav So idan har ka san baka fara wannan airdrop ɗin ba, ina mai baka shawara tun kafin lokaci ya kure Kai yi ƙoƙari ka shiga ƙasan description na wannan bidiyon. Idan kana bibiya na a YouTube kenan, so zan aje maka link sa sannan muna aje link na Telegram group namu saboda muna saka sabbin update a ciki. sannan kuma idan kana bibiya na ne a tiktok zan aje muku link a kasan bio dina na wannan bidiyon sannan zan sa muku link na telegram group namu a cikin bangaren comment section so da farko shi wannan mining din a cikin telegram yake sannan yanzu mining baya bukatar wani dogon bayani so idan har mutum yana ga yana da interest a kai so kai tsaye za ka iya taɓa kan link ɗin wanda zai kai ka zuwa cikin telegram naka bayan ya kawo ka kamar yadda kuke gani zai nuna maka start bayan ka taba start zai nuna maka let is slav so kana taba zai nuna maka start so bayan ka taba kamar yadda za ku gani zai kai ka zuwa cikin wannan mining din inda kamar yadda kuke gani kana yin rijista da su za su baka ainihin one fire guda dubu biyar har dan wani abu so kai zai abin da mutum zai fara kai zai za ka rika slafin din ainihin daidai nan wajajen kamar yadda za ku gani gashi nan za ku ga yana ainihin tafiya so bayan ka yi rijista da wannan ainihin mining din so duk ainihin silaf guda 500 zai dan tsaya sai ya taru sannan ka sake dawowa ka sake yin wani silaf ɗin so bayan ka yi rijista da wannan ainihin mining din suna da taxes wanda zai baka dama ka tara wannan warm slab din da warm fire slab da yawa so kai zai zaka tafi wajen da aka sa an bayan ka shigo kamar yadda kuke gani akwai hanyoyin ainihin tara shi wannan warm fire hanyoyi kusan guda uku akwai hanya na farko shine wanda zaka rika mining hanya na biyu shine kuma wanda zaka zo kai tax sannan hanya na uku shine wanda zaka yi inviting na friend sannan ka ga ka samu so yanzu na farko kamar yadda za ku gani akwai wannan na farko daily fees occasion wanda mutum zai yi wanda kamar yadda suka nuna kamar za su baka guda miliyan ɗaya ne so gashi nan kamar yadda kuke gani so na farko za ka zo kai creating an investor account so idan kai register da shi za su baka ainihin guda dubu ɗari biyar so kana taɓa wajen create account zai kawo ka get to dashboard so kana taɓa wajajen kamar yadda za ku gani zai kawo ka zuwa cikin website nasu kenan so kai tsaye zai fara maka loading bayan ka ya kawo ka daidai nan wajajen so abin da za ka yi shine za ka taɓa ainihin connect your wallet gashi nan da aka sa connect so bayan ka taba wajajen kamar yadda za ku gani zai nuno maka wallet din da za ka iya yin connecting da su a daidai nan kenan so idan max gare ka za ka yi amfani da ita kamar yadda gashi nan na taba tawa. so bayan ka taba za ka yi amfani da mita max na ƙasa kenan bayan nan zai kai ka zuwa cikin mita metamax naka inda za ka ba su dama bayan ka ba su dama ka sa tamprint idan pin ne ka shigar da pin so kai tsaye zai nuna maka zai yi connecting da wallet naka so kamar yadda yanzu da kuke gani yanzu public address coffee to clipboard kenan so kai zai dai zaka taba confirm kamar yadda kuke gani so bayan mutum ya taba confirm za ku ga cewa ya yi connecting da wannan account din nawa so bayan nan zaka taba sign in bayan ka taba sign in zaka sake taba wajen ainihin mita max naka bayan ka taba zaka zo ka taba sign in din nan kai tsaye automatically bayan nan kai tsaye za ka ga ya nuna maka on unsupported network your wallet connected to a blockchain network that is not supported by one fire dashboard please switch to polygon so kai tsaye za ka taba da sun ce polygon ne so za ka zo kai switching na ainihin network din to polygon so bayan ka yi switching kai tsaye gashi nan sun nuna now activated so yanzu bayan nan kai tsaye abinda mutum zai yi wallet naka ya yi connecting so bayan ka yi connecting da wallet naka kai tsaye za ka yi back bayan ka yi dawo zuwa baya so gashi nan ya dawo da mu gaba ɗaya ya fito da mu so za mu sake komawa wajen domin mu ga mun yi conflict tax namu domin mu sami damar kilimin na wannan ainihin 500 warm fire so kamar da kuke gani na farko gashi nan sun nuna good alamun yayi kenan so na biyu sun nuna connect your wallet so bayan ka kara taba zai kawo ka zuwa waje kamar haka inda already dama dai mun yi connecting na wallet namu kai tsaye za mu back so yana dawo da mu gaba ɗaya complete saboda ba na taɓa ainihin can sama so gashi nan dai zan sake komawa zuwa wajajen so bayan nan abin da mutum zai shine za ka yi connecting your telegram connect your telegram so shi ma za zo ka taɓa bayan ka taɓa zai kawo ka waje kamar haka inda shi ma za ka zo ka ainihin yi connecting na wallet naka kenan so gashi nan dai yanzu ya nuno min connect telegram gashi nan daga ƙasa so mutum zai taɓa wajajen da aka sa connect so bayan ka taɓa zai kawo ka waje kamar haka you are about to connect your telegram account to your dashboard account sai suka ce please confirm so bayan ka taɓa confirm a ƙasa gashi nan zai nuna maka successfully your uh, telegram account has been linking to the onefire dashboard so abinda za ka yi za ka sake komawa zuwa cikin wannan mining din so gashi nan so ku haƙuri da yanayin tsayin da bidiyon namu zai yi muku a wannan karan so kamar yadda za ku gani bayan mun shigo za mu taɓa ainihin um, so sun nuna mana get 12 to win so gashi nan na yi clicking a kan shi so ina ga sun bani shi ban kula ba daga baya har na shigo nan so amma bara ya buɗe mana nan in ya buɗe sai mu yi back domin mu tabbatar da cewa mun yi complete na abin da suke bukata so kamar da kuke gani gashi nan wannan shine ainihin uh, wannan tax da muka yi kenan to gashi nan ina ga ba su ƙara min ba maybe ko daily za su rika releasing kenan so amma dai yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya yi domin kada a bar shi a baya so ga shi nan ina tara waɗannan su ne ainihin waɗanda su ma suka yi participating so bayan nan kai tsaye za mu yi bak shi ma za mu shigo izuwa wajen sun yi shif da wannan mimifi so shi ma za ka iya shiga kamar yadda suka nuna za ka joinin telegram na mimifi shi nan shi ma so bayan ka yi kilikin zai kawo ka already ni ina ciki so za ka joinin na telegram channel nasu bayan ka yi joinin sai kuma chat nasu nan ma za ka zo ka yi joinin so bayan nan za ka yi following nasu a twitter so kamar da kuke gani gashi nan zai kai ka a zuwa twitter so amma bai kai ni ba na fito gaba daya so za ka yi joinin nasu a discord shi ma so shi ma na dan yi back gaskiya so gashi nan dai sun nuna min cewa zan yi accepting na wannan ainihin inviting din so bayan mutum ya ɗan taba za ka ɗan jira na ɗan 'yan sakanni kafin si kafin ya zama ya yi approving kenan so yanzu zan koma zuwa cikin telegram dina so bayan nan kai tsaye kamar da kuke gani ya nuna mutum ya yi komai so kai tsaye zai nuna maka claim a daidai nan so za ka taɓa claim inda kai tsaye za ka yi claiming na wannan ruwa ɗin guda miliyan ɗaya na wannan ainihin warm fire slav so bayan nan sannan nan ma za ka zo za ka shiga kuma social tax nasu so za ka zo ka joinin da su a telegram shi ma za su baka ainihin adadin wannan warm fire din guda 300 ko in ce 300 so bayan ka kammala shi ma ka yi claim daga sama kenan bayan nan za ka yi follow nasu a discord shi ma za ka tafi kai joinin so gashi nan za su turo maka request bayan ka yi accepting za ka yi verified bayan ka yi verified a daidai nan za ka taɓa continue bayan nan za ka ƙara taɓa continue kai tsaye bayan ya kammala za ka sake yin back sai ka koma zuwa cikin ainihin discord naka kai tsaye za ka taɓa wajen claim so shi ma kamar da kuke gani ga shi nan so waɗannan su ne tax tax ɗin da mutum zai yi ƙoƙari ya yi su wanda ni daga baya na yi su saboda ban san bidiyon na mai tsayi sosai so bayan ka kammala a daidai nan wajen shine wajen da zaka ga ainihin invite friend naka wanda kai inviting kenan sannan kuma za su baka ainihin wajen da zaka yi kwafi na invite a friend so kana taba wajen zai baka za su baka referral link naka a daidai nan kenan so kai zai zaka iya inviting na abokananka yan uwanka da sauran waɗanda kuke a ma'amala ta yau da gobe so idan kun ji daɗin wannan bidiyon da na kawo muku ku daure ko min like share follow da subscribing saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa Allah ya ba mu sa'a muna godiya da kallon wannan bidiyon sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah